Tambaya ta sha bakwai, yaya da'awa zuwa musulunci ta kasance? Amsa, da'awar ta kasance ne a ɓoye wajen shekaru uku. Sannan sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi umarnin bayyanar da da'awar.